kimanin jam'in siyasa goma ne a ƙarƙashin jagorancin model lumana afirka ta tsohon kakakin majalisa hamma amadu da mnrd haƙuri ta tsohon shugaban ƙasa muhammad usman suka kulla wannan sabon ƙawance na frddr da ke nufin buɗe sabon babin siyasa a ɓangaren 'yan adawa bayan da babbar ƙawarsu mnsd nasara ta sanar da ficewa daga ƙawancen kofa domin kwatsewa da pnds tarayya mai mulki a sanarwar da suka bayar 'yan adawa sun ƙudiri aniyar yakar wasu miyagun ɗabi'un da suka ce sun zama ruwan dare dare intinkar alhassan shine kakakin frddr frddr ƙungiya ce ta maido tafarkin demokrasiya kuma da kare ƙasa yau ƙasanmu kowa ya san da abin da ke faruwa saboda harakar cin hanci da rashuwa ta tabar a mana ƙasa, sanin kowa ne yan shari'a an kibar su yi shari'a sanin kowa ne na nijar zaɓuɓɓukan da aka yi kun san da an kama mutanenmu yawa mutane na adawa waɗanda ƙasar ga ta ci amfanin su kuma sun yi ma adalci sun yi mata aiki an zo an kame su an liƙe su saboda a ɓata musu suna kuma ƙasar ga babu inci da yan jarida da talakawan ƙasa duka babu wanda ke yi inci cikin ƙasa. To koya jam'iyyar Pendes tarayya mai mulki ta ji da wannan yunkuri na 'yan adawa? Tambayar kenan da na yi wa kakakinta Alhaji Asmana Muhammadu. Alhaji ba ne su yi ƙawance sabo su matsala ta gare su tun da jiya suna tare babbar jam'iyya kamar MNSD yau sun rasa ta. Kenan sai in ce ai su ne ke ya kamata su yi kuka mu gaba ta kai mu. yo in babu demokuraɗiyya ko in babu eh, gaskiya sun yi ƙawance in ana taka hakkin ɗan adam sun yi ƙawance ai demokuraɗiyya ta kawo su yi wannan ƙawance zancen cewa ana almundahana wannan zance ne na banza na ce maka su suka saba almundahana jam'iyyar da ke jagorancin suna suka san almundahana don su suka yi sab suka yi laf jiya saboda haka misa su gaya mutane Zan ce ne wasu kwaɗi na banza su kawo shaida ta cewa ga hana guda da aka yi. Kawancan na FRDDR ya bayyana cewa zai gudanar da adawa irin ta nutsuwa. ga kawancan namu da muka yi burin mu cikin shi ne kawo zaman lafiya cikin ƙasarmu kuma da ƙarfafa tafarkin demokrasiya cikin ƙasarmu da kawar da duk abubuwan da abba na shari'a ba cikin ƙasarmu. wani abin lura shine jam'iyyar idr e tabbata madu bubakar sise da rdr canji ta abokan muhammad usman ba su halarci bikin sanar da kahuwar sabon kawancen na frddr ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar nijar